Lana ah. musu wani gada gana sauri haka kamar wanda zai hira sama. Ina sauri kamar mi wallahi ni yau ko kama ta yi hira ina hira. A'a. Mi haka ni. To ina kai haka. Ni wallahi hanzu in baka ji tsoro ba ma nationality na zai. To ina. A to da Sokoto na zuwa Sokoto South tunda na gano mutanen kirki na can Sokoto South. Mu nan ga mu Sokoto na muna kwamishinoli dan majalisu, Ponset Ponset. ciyamomi da kansiloli babu wani ci gaba gaba ɗaya mutum guda yi su shi a wani rabin sanin sanan fulani ni wala a can ne gida ne tana rai a can ya kan wala a can ne in rage ta tun da na gane zaman gadi babu wani mai iya taimaka mana yan bashi ba to fa Mustapha wani hanzari ba gudu ba ba wai wajen zuwa wajen manya ba don ka san akwai yan shamiya yan kusa da mai gida nesa da Allah Allah shahuri na fahimce ka wato kana nahin waɗanda guga na rijiya na bai guga na riƙewa ko su fa Kasa an ce ba a mugun sarki sai mugun Buhari, to ni na kyakkyawan sarki wani rabin sanusi dan fulani kuma na kyawawan hadali saboda ina faɗa ma hmm. kana ji ko akwai ɗahir alkanci hmm. gwargwado mai kirki na shi ɗo abu shi baka ya ce ma gashi na inji dan fulani kuma shi ɗan fulani bai san ai ba saboda alheri ne sannan akwai bashiru fanta chairman na ba zaɓar duk waɗanda mutanen kirki na ka hanyar nationality sai da na tabbata gaskiyar mutane ne da haka ni nan da haka gano wala ban ban gani ko ma ta yau ɗan na hira. a kai kana da hujja ta nationality za a ta ka wallahi dan ni ma na style suna biyo ka wallahi